lafiya assalamu alaikum masu kallon afirka tv 3 barkanku da sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na musamman wannan shiri shiri ne da ya karbi bakuncin ta babban malami na addinin musulunci sannan kuma ɗaya daga cikin wanda suke da gogewa ta rayuwa dr ahmad musa malam muna maka barka da kasancewa da mu a wannan shiri na musamman assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to akar makallahu wannan shiri na musamman kafin mu shige shi mu so jan hankali ko kira ga masu kallo ban san tsarabar da kake tafe da ita ba kafin mu shiga batutuwan da za mu tattauna a cikin wannan shiri masha Allah bismillah salatu wassalamu ala rasulillah alhamdulillah wa subhanallah hina tamsuna wa hina tusbihun wa lahu alhamdu fi samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhirun يخرج الحي من الميت ويخرج الميت min الحي ويهوي الأود بعد موتها وكذلك تخرجون اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نهيا وبك نموت وإليك النشور amma ba ado bayan gaisuwa da fata alkhairi ga dukkan yan uwa da muke tare daidai wannan lokaci ina yi mana sallama na yi mana gaisuwa da fata alkhairi na roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya riko da hannun mu zuwa ga daidai zuwa ga alkhairi kusan ana cewa dai kusan abubuwan da ake ciki ne eh. na rayuwa kullum ake so a tauna eh. kullum ake so yan uwa a yi manuniya ga abin da yake rayuwa ce ta samun mafita a wannan duniya mutum ya samu rayuwa mai kyau kuma in ya yi makoma wajen allah subhanahu wa ta'ala eh. ya samu rayuwa mai kyau to yan uwa masu albarka ana dai gani yadda abubuwa suka zama wannan rayuwa da muke ciki yanzu gaskiya abubuwa sun fa rikice sun rikice ta fuska halayya ta mutane gaskiya abinda duk baka zato ko kai tsammani sai ga mutane akan irin wannan halayya. Mm. sun rikice ta fuska tsaro mm. abinda ake ciki na aminci wanda Allah ta'ala ya son ci amincin shi daga wannan al'umma ta mu yanzu amincin mm. ya yi karanci sannan kuma abubuwa sun rikice ta fuskar wato zamantakewa zamantakewa ta yau da gobe ga abubuwa da ake ta fama da shi na matsi gaskiya lokaci yanzu musamman ko da irin abin da ake ciki yanzu mm. wannan kuɗi da ke juya duniya dalar nan mm. yadda take ta tashi tana ta ƙara ta'azzara abubuwa duka dai wannan mu muka jawo makanmu mm. na jan hankalinmu mu koma ga Allah firru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin wala taj'alu ma Allah ilahan akhar inni lakum minhu nadhirun mubin mu gudu daga fitintunun rayuwa mm. mu tafi ga Allah mu je wajen Allah mu rusuna ya mm. kuranye mana wannan abin wani abin da nake so in ja hankalinmu wato irin fage da mm. dama da Allah ya buɗa mana wadda wato babbar dama ce ga kowane musulmi da kamin a farlanta salloli guda biyar sabai sukan zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su roƙe shi su ce kai mana addu'a ka roƙa mana Allah bukata kaza ka roƙa mana mm. Allah bukata kaza annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya musu addu'a amma da aka farlanta salloli guda biyar sai annabi na cewa yadda nake ganawa da mahalicci sau abinda Allah ya sauƙaƙa in ya sallah mu gana da shi kuma mm. yanzu an farlanta maku ganawa da Allah sau mm. biyar wato kenan a cikin salloli musalli ai almusalli yunaji rabba mai sallah yana gana da mahalicci ne to yanzu wa'annan abubuwan suka ɓaci da yawa wannan fage da allah ya bamu a sallah a sallah da mu da mahalicci sau biyar a rana za mu iya gyara wannan abu tunda alaƙa ce tsakaninmu da mahaliccinmu hanya ce ta roƙon shi hanya ce ta ƙasƙantar da kawunan magare shi hanya ce ta ƙasƙantar da zukatan magare shi hanya ce ta kai mu zuwa gare shi to ina kira ga 'yan uwa mhm. mu ɗauki sallah a matsayin wani babban makami don ya tabbata a faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama as-salatu imaduddin sallah ita ce ginshikin addini mhm. man aqama ha faqad aqama ad-din mhm. wanda ya tsaida ta to fa ya ɗauki hanya ta tsaida addini sosai to kira na ga 'yan uwa mu yi kokari mu inganta sallar nan mu yi kokari mu inganta sallan nan inganta ta mm-hmm. inganta alaka ne tsakanin mu da Allah mm. mu yi kokari mu tantance don Allah mu tantance haƙoƙan sallan nan mm-hmm. abinda bai wato abinda ba ta ingantuwa ita sallah sai da shi mm. mu yi kokari mu san shi sannan mu yi kokari a mana gyara a cikin komai mm-hmm. a karatukan mu na yau da gobe kila cikin sura wance sura wance ban haddace sura wance ba ban kaza mm. duk inda za a yi maka gyara a yi maka gyara makar ka da a yi maka gyara a cikin fatihan nan gaskiya don ita ce abin da idan mutum na karanta ta suna magana da mahalicin shi mm. suna magana da mahalicin shi ya faɗa ya ce alhamdulillah rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mm. mahalicin talikai ya ce hamada ni abdi ba wala mm. ya gode mani. ka faɗa Allah ya faɗa ka faɗa Allah ya faɗa wannan fatihar wannan fatihar ita ce ummul kitab kuma da ita ake sallan nan mm. mu yi kokari bayan mun tantance tsarki mun tantance wajibai mun tantance farin loli mun duk abubuwa mun kyautata da gudan hali to mu kokari mu taro hankalinmu muna samun husu'i a cikin sallah a cikin husu'i nan ne za mu gana da mahalicci mu mm. iya gaya ma ko mu iya roƙon allah subhanahu wa ta'ala mu. Mm. to sadda musulmi ya kai goshin shi ƙasa ko sadda yake tsaye yana karanta fatihan nan mm. wani abu da babban malami wato ibn al-qayyim ya faɗa wato game da sha'anin fatiha ya ce abin da ya kamata musulmi ya sani gaba ɗaya kamar tun daga aiko annabi adamu alaihi salatu wasalam abin da ya kamata mutum ya sani na sifofin Allah da sunayen Allah da mala'iku da malakutu samawati al'arshi kursi lauhul mahfuz alkalamu baitul ma'amur da dukkan waɗansu abubuwa za su ƙara mutum imani in ya san su ya mm. ƙara sanin girman Allah suna nan cikin littafan sama littafan sama gaba ɗaya wanda aka taɓa saukarwa annabawa an haɗe su suna nan cikin alƙur'ani alƙur'ani gabaki ɗayan shi mm. ina nan cikin suratul fatiha ita kuma suratul fatiha ga baki ɗayanta mm. tana nan cikin wannan kalmomi guda biyu iyaka na abudu mm. wa iyaka nasta'in duk magana in ka tafi ka dawo mm. wannan kalma iyaka na abudu wa iyaka nasta'in kalma ce mai girman sha'ani da mala'iku da al'arshi da kursi da lauhu da karamu da kwari da fari da kiyashi da kuda kowane irin abin halitta mm. Allah ke bauta ma ɗau'an aukar han mm. ko cikin daɗin ransa ko tilas mm. shi ne ma'ana iyaka na abudu abin da yake halitta ne Allah ke bauta ma sannan kuma iyaka sta'inu kai kadai muke neman taimakonka kai kadai muke neman taimakonka duk abin da ka sani halitta ne al'arshi na neman taimakon Allah kursi na neman taimakon Allah mm. lahul eh, abin nan lahul mahfuz alkalamu mm. dukkan halitta mm. tana neman taimakon Allah gare shi take kai kuka shine Allahu samad da kiyashi da fari da kwari duka neman taimakon Allah suke yi kaga duka magana shine ka halice mu don bauta maka kuma kai ke daukar nauyin mu a cikin komai kaga magana ta kare iyaka na abudu wa iyaka nasta'in wannan kalmar sada dubbawa ya faɗe ta sai Allah madaukakin sarki ya ce wato hadha baini wa baina abdi in ka faɗi haka Allah kai kaɗai nake bautata tamawa mm. kai kaɗai nake neman taimakon kai ce wannan tsakanin da kai ne mm. qasamtu salata qismai ne na raba sallah guda biyu qismun li wa qismun li abdi rabi nawa rabi na bawa na. Mm. to yanzu da ka faɗi wannan yanzu bangaren ka daurin ka yazo me kake so roƙe ne in baka yanzu wannan kalmar da muke faɗa gaban Allah kullum fa ko mutum bai nafila ba ko ɗaya Mm. kullum sai ya faɗi kalmar nan sau goma sha bakwai ya sallolin farilla sallolin farilla mm. ko da bai shafa'i da wuturi ba bai yin alfijiri ba bai duk salloli bai ba mm. a farilla kawai kullum sai ya wanke gaɓoɓin shi sai ya wanke mafitar bauli ya wanke mafitar bahaya ya zo ya shirya tsaf ya tsaya gaban allah ya haɗu wannan kalma ayoyin nan guda bakwai a cikinsu ya kamata ko ma mutum na wani ba kushu'i yana sake-sake yana tunane-tunane sadda zai faɗi iyaka na abudu wa iyaka na sta'ina ya kamata ya taro hankalin shi ya dawo jikin shi don me ya san cewa yana tsaye ne gaban Allah subhanahu wa ta'ala ya zama muhusini al-ihsanu huwa an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka abinda ke ihsani shine mutum ya bauta ma Allah kamar yana ganin shi mm. ko da kawai bawa baya ganin Allah to ya san cewa Allah yana ganin shi ya mm. tsaya gaban shi ya ce yi in gani mm. don haka ake bukatar khushu'i to sallolin namu ne suna da gaira suna da rangwame shi yasa ganawa ta mu da Allah kullum mm. ba ta da wani bambanci da rashin ganawar tunda inda tana gana misali mutum ya roki Allah haka sau bakwai idan nasratul mustaqim صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين Allah ya ce wa سالت ma sa'alta kullum wannan sau goma sha bakwai a ce yanzu ba mu shirya ba tunda duk har mu cewa shugabancin nan da ya ce abubuwan nan fa mu ne farko muka zama haka sannan shugabancin ya koma haka gaskiya ne wannan hadisi ko kuma wato magana ta magabata hadisin mm. wa in kana an abin nan malamai suna <laughs> maganan abin nan sahihancin hadisin kamata mm. kunu yi walla alaikum mm. in ka kalli hadisin ko da hadisin da'ifi ne ma'anar shi tana da kyau kuma hakan take yadda kuke haka ke sanya muku shugabanni tun za a je a ɗauko wani shugaba ne daga saudi arabia ko a ɗauko wani dumin tarwatsi haka kowa na bin son zuciya shi kowa na abin da ya ga dama sai a je a ɗauko wani saliya zuwa sa mana in za a ɗauko shugabannin to ai ciki mu za a dauko a saka gaskiya ne kuma dai mai irin halayyar mu ne mai irin yanayin mu ne haka dai za a dauko a zo a saka mm-hmm. haka abin da ake gani in ba gyara muka yi ba mm-hmm. muka tafi wajen Allah da kyakkyawar zuciya da kyakkyawan fadanci mm-hmm. da tawanu'u da husu'i a cikin sallah da wuya mu iya canza wannan abin don haka mu yi amfani da sallar na a matsayin makami musamman da kyakkyawan husu'i sadda muke yin ta mu gana da Allah ganawa kyakkyawan mu roƙe shi Allah ya canza mana abin nan wato inda Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza mm. arada Allah biqaumin su'an mm. fala marada la wa ma lahum min dunihi min wal wato Allah bai canza mutane abin da suke kai mm. na wahala ko ko canza masu wani abu na sauki zuwa wahala sai in su suka canza ma kansu don haka ina kira mu zo muna da wata wasiɗa mai kyau tsakaninmu da Allah ita ce sallar nan mu inganta ta mu kyautata yadda ake ayyukanta mm. mu sa husu'i wajen tsayuwa gaban Allah sai ya saurare mu sai ya biya bukatunmu mm. sai ya sauya mana wannan mummunan hali da muke ciki wannan ita ce ta. mu rike sallan nan a matsayin mm. babban makami mu fara da ita muka fara da ita tun da kai ga mu tsaya gaban Allah za mu yi sallah masallaci daya limami daya sahu daya komai daya amma sai ka iske wani ya tashi da lada 80 cikin 100 mm. wani 90 cikin 100 wani ma kila 99 cikin 100 gwargwadon in mutum fa mm. wani sai ka ga ya tashi da babu wani ma in ya gama sallar sai a ta kamar tsumma a jefa masa abin sa Allah baya bukata saboda ko da yazo wannan kabbara harama mm. takbiratul ihram ko wannan kabbara yace ya haramta ma kansa duk wata mu'amala ta duniya da wani tunani da komai yanzu ya fuskanci Allah gashi nan takabiratul ihram ma'anarta kabar haramta ma kai duk wata harka in ba gana da Allah ba to kawai yana kabarar sai ya barwa Allah jikin zuciyar ba ta nan tana can yana wurge-wurge ya ɗauko wannan abin ya dauko wancan abin har a yi sallah a gama bai iya tuna abin da ya faɗa ya mm. faɗi iyaka na abu wa iyaka na sta'inin bai ma san ya faɗe ta ba mm. ya karanta fata bai ma san ya karanta ba zuciyar ba ta wajen hankalin baya wajen mm. sauraka abin da wahala ya amfani shi irin wannan sallolin ya kamata mu daina irin su mm. mu dawo muna kyakkyawar ganawa da Allah mm. muna kuma kai koken abin da muke ciki mm. na kazantar rayuwa da lalacewa yanayi sai ga Allah ya saurare mu Allah ya sauya mana amin amin malam Allah ya saka da alkhairi to malam a cikin bayanin da kai ka ce wannan lalacewar lamari da lalacewar shugabanci da muke fama na farko yana da alaka da karan kanmu saboda yanayin mu yanayin shugabannin mu. Hmm. to malam yanzu kowa ka tambaya zaka ji na cewa yana so a samu gyara ana so a samu canji bayan gyara kanmu ta bangaren kyautata mu da allah to malam a mu na ɗaiɗaiku musamman a irin mu da zaben shugaba ake yi hmm. idan lokacin da muka so mu zaɓi shugaba wani irin abu ya kamata mu duba za mu kalli jam'iyyar mu ta tsayan mana ne ko kuwa akwai wasu sufofi da ya kamata a ce mun yi amfani da su wajen ganin wa ya kamata mu zaɓa wanda zai zame mana alkhairi a rayuwar mu ta duniya da lahira insha Allah gaskiya ne wannan magana taka ta yi kyau kwarai eh, malam muhammad rabi mm. jazakallahu mm. cikin kaka ake kakar siyasa ko mm. yanzu ana a hedin zaɓe eh, gaskiya ne kuma ba shakka wato al'amura na shugabanci ya mm. kamata mutane su san cewa da shugabanci nan mm. wani babban al'amari ne ga rayuwa kowane mai rayuwa musulmi ne shi ko ba musulmi ba mm. shugabanci wani abu ne wanda yake babban inuwa ce a ban ƙasa ita ce allah yake amfani da ita wajen tabbatar da adalci shugabancin ne ya kamata mu kalle shi da idon basira cewa wallahi ko mai abin da ya kamata akan shugabancin nan ko mai abin da ya kamata ba sai an yi shi sai an yi shi dole ba a rayuwa ba shugaba to kuma ga yanayin da aka samu kai yanzu na magana zaben shugaban ake tun da abin ya zama haka zaben nan shine abin da yake mafitawa in kana ita hanya da aka saba hanya bace ba ta ta kware ta musulunci hanya ce ta demokrasi demokrasi nan kauke shi rayuwar addini ce gaba daya amma duk da haka a kan lalura dole musulmi zai tsaya ya yi abin da ya kamata ko kai zaben nan ko ba kai zaben nan ba sai an yi shugabancin nan kuma sai an yi zaɓen ka kaddara yanzu abinda muke fuskanta a ƙasa gaba daya mm. tsakanin yan takarkari da suka tsaya a matsayin masu takarar shugabancin ƙasa ko mm. to ko duk najeriya mai mutum miliyan 200 da 'yan kai mm. kowa ya ƙi fitowa sai mutum 100 ka ƙi fita wancan ya ƙi fita na ƙi fita an bari kawai sai waɗansu mutane su fito da wannan katuttukan nasu su zaɓa su ba wani shugaba eh, dubu biyar. su ba wani shugaba dubu goma su ba wani shugaba dubu hamsin su ba wani haka ne sai mm. an samu wanda za a ce ya ci gaskiya ne to kuma a hakan zai zo ya shugabancin mm. kuma kai ma kana cikin wanda kuma kana cikin wanda a shugabanta mm. ka ki ko kaso kuma lalle getto al'amura na da alaka da maganan getto shugabanni kamar yadda Allah ya faɗa Eh, bismillahir rahmanir rikici dake ce alladhina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw umur mm. shugabanni na kwarai da ake sifata da in mun ba su karfi mm. muka ba su soja muka ba su 'yan sanda muka ba su alkalai muka ba su dukiya mm. muka ba su haiba da kwarjini na shugabanci to a salata za su tsaye da sallah su a tsaye da sallah wa ta zakata su ba da zakata su ba da zakata wa amaru bil ma'ruf su yi umarni da kyakkyawa su sa yi umarni da kyakkyawa wa nahu anil munkar su hani daga mummuna kuma su sa yi hani daga mummuna walillahi akibatul umur karshen al'amari da wajen Allah ke ka kenan shugabanni na kwarai su ne masu wancan sufofin to kenan kaga in mun tashi kowane mu yi amfani da abin da yake da shi na ƙura'an nan ita ce karfin da aka bayar ko to kowane ya shirya iyalan shi ya shirya kan shi ya kalli girman Allah dangantaka ta da wani kar ta sa ya zama shine abin da ya duba alaƙa shi da wani mm. kar ta sa ya zama shine abin da ya duba mm. yan garancin shi da wani garin mu ɗaya mm. ko cikin mu ɗaya wallahi kada ya zama shine abin zai duba ya dubi cancanta ta tsakani da Allah cikin mutanen nan wane ne ke da kamar in an bashi amana zai rike wane ne ke da kamannu irin wato na tausayi da jinƙayi da sanin mahalicin shi da sanin girman amanar da ke akwai bisa kafaɗashin an bashi ko da dukkan su ana cewa rubabbu ne ko da dukkan su shashashoshi ne misali ko da dukkan su nagartattu ne gaba daya to ko a cikin nagartattun ana samun wanda ya fi nagarta ko ko a cikin kuma dukkan su nagartattun ana samun wanda yake dan dama dama tun da ba abin za ka iya sai abin da ke gaban ka yanzu aiki ya ganka ya ganni ya ga kowa yana da kyau mu bincika wannan wanan nan wane ne Mm. ya addinin shi yake mm. ya alaƙa shi da Allah take mm. ya tausayin shi yake ya jinƙayin shi yake ya ilimin shi yake ya sanin ta kamatan shi yake dole ka bincika kai muƙarana kuma in ta kama ma ka hau mota ko kai tafiya zuwa garin suwa ne ko suwa ka je ka tantance shi don in ka tashi za ka jefa ƙuri'ar ka san wa za ka jefa ma ƙuri'a kuma don me za ka jefa mashi manzon Allah mai tsira da aminci Allah sabu gare shi yana cewa duk wanda ya ma wani shugaba mu mubaya mm. kun bai masa mu mubaya ba sai don abin da zai samu mm. ba don maslaha ta addini ba mm. ba don maslaha ta al'umma ba a sai don shi kashin karan kanshi ne zai samu wannan akwai wani ɗaure na munafuci a cikin zuciya te akwai ɗaurayen munafuci a cikin zuciya te wanzai mu shugaba mu baya kawai ta so don ya samu wani abu ne in ba a bashi bai ce ya warware mu bayar mm. ba don wannan ba ya kalli abubuwa da ke akwai mm. ya dubi abin da ke akwai na 'ya'yanmu nan gaba mm. da jikokinmu nan gaba a shimfiɗa masa wani abu na alkhairi su zo su iske rayuwa mai kyau mai daɗi su samu sukunin bauta ma Allah yadda ya kamata yanzu kaga muna cin albarkacin magabata ne fa yanzu irin kokarin da su shehu dan hodiyo suka yi mm. rahimahullahu irin abin da su abdullahi gwandu suka yi mm. irin sarki musulmi muhammadu bello mm. sarki musulmi a teku da sauran manyan shugabanninmu abin da suka yi na aikin samar da yanayi mai kyau muka zo muka iske muka gaji haiba da kwarjini da girma a wajensu da kwanciyar hankali ai abin da ya kamata kenan mu gara ma 'ya'yan mu mu kasar su ma in sun zo su iske haka kaga kenan akwai amana ta 'ya'yanmu da jikokinmu da ya kamata mu hanga mm. kan mi za mu basu kan wannan balbalin bala'i da ake ciki a kan wannan masifu na tsada mm. a kan wannan tashin hankali mm. ba haka ya kamata ba kamata ya yi tunani a samar da yanayi na gyara Allah taimake mu amin amin to Allah ya saka da alkhairi to dakta akwai wani batu ma musamman yanzu yanda yanayin siyasa yake ta ƙara ƙarfi wani yin amfani da matasa ta wasu hanyoyin da ba su kamata ba to malam ban san kiran da za ka yi ga su waɗanda suke yin amfani da matasan ta mummunar hanya da su kuma matasan da ake amfani da su ko dai ta hanyar ba su kuɗi ko kuma haɗa musu ba su ƙwaya ko kuma a haɗa musu biyun a ba su kuɗi a ba su ƙwaya a haɗa su da makami a ce suwa da za su yi taro ku je ku tarwatsa wurin ko me kuka gaya ma ku yi mun tsaya muku to malam ban san kiran da za ka yi wa kaga wannan eh, malam muhammad rabi wani mataki na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mm. saboda me saboda su wannan shugabannin mm. wanda ake cewa shugabanni ne ko masu neman zama shugabanni saboda allah mm. in akwai amana in akwai amana mutumin da aka ce gashi yanzu an ta'allaka rayuwa ta a hannunka ka yi kokari ka ga cewa ka inganta rayuwar shi ta hanyar ilmantar da shi samun mashi abin yi mm. suturtar da shi ba shi muhalli mm. duk abin da ya kamata shugabanni su yi mm. umar dan haɗabi allah ya kara masa yadda yana cewa ina jin tsoron alkiyama ta tsaya taguwa ta yi tuntube daga madina za ta sham allah ya tambaye ne ce dan haɗabi me yasa baka gyara hanya ba taguwa ta yi tuntube ta faɗi ko ta da kaya taguwa dabba to ina mutum yana shugaba ya samu damar sau kwaya mm. abinda ba zai ba dan da ya haifa ba ina zai damar samu dauko makami abinda ba zai ba dan uwan shi ba suke uwa ɗaya uba ɗaya mm. ko ƴaƴan ƴan uwan shi mm. don cin amana da rashin sanin ta kamata sai ba ƴaƴan mutane da ke akwai alhakinsu su bisa kafaɗa te ya gyara musu halayyar su sai sai kayan maye ya basu kaga wannan zalunci ne wannan zalunci ne kuma abin ya zama ruwan dare Mm. yanayin mafi yawa mutanen da ke neman shugabancin mm. ko wanda ake cewa shugabannin za a ga wato sun fita hoho daga siffar da ake basu ta girma da karamci mm. ta nagarta da abin da ake ce ba wato sauke amana zalunci ne ɗaukar ƙwayoyi ɗaukar wiwi ɗaukar kayan shaye-shaye a ba 'ya'yan mutane su sha su ta hankalinsu kuma a kanga su zuwa ga wani abu na fitina za su mm. iya zuwa kuma abin ya sanadiyya rasa rayuwarsu su don su samu girma kuma ina yansu suke suna can a ɓoye suna can suna makarantu manya-manya wasu ma ba sa ƙasar wannan zalunci ne mm. wannan zalunci ne ya kamata shugabanni su ji tsoron Allah su kalli girman Allah kan amanar da Allah subhanahu wa ta'ala ya basu mm. Allah madaukin sarki ya yi mana rarauka ya yi mana rarauka ce ina aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali har zuwa karshen ayan nan na ba da amana ga sammai bakwai na ba da amana ga kasai bakwai na ba da amana ga duwatsu da sauran halittu ku ɗauki amana suka ce ya Allah ba mu iyawa wa hamala hal insanu dan adam ya rubuta application yace a bashi amanar shi zai iya innahu kana zaluman jahula don shi mai yawan zalunci ne kuma yana da jahilci kan abin da yake wato akwai ranakin da zanci kan abin da yake yi wannan ya ce to shi ina yaushe ne aka yi kila annabi adamu ne ya dauka masa wannan alƙawarin shi baya nan shi bai dauke ta ba mm-hmm. to in baka dauke ta ba kar ka nemi shugabanci wannan shugabancin da kake nema amana ce in baka dauke ta ba kar ka yi aure don matar da kake aure karkashin ka amana ce mm-hmm. in baka dauki wannan amanar ba kada ka haihu mm-hmm. don dan da ka haifa amana ne wajenka na ilmantarwa da da daukar nauyi gaba daya kai ko mutan aji karka ne ba mm. ko gudaniyar aji karka ne ba in kai haka nan kayi irin yadda sama ta yi yi da ƙasa ta yi yi da duwatsu suka yi mm. duwatsu suna aure sama ba ta aure mm. ba ta haihuwa don haka ba wata amana kanta shi ce ya Allah ban iyawa a ban ne kada a sani in zama cikin masu ɗaukar amanoni amma kai ne ke bi gida gida kai ne ke bi gari gari kai ne ke bi yanki yanki cewa ku dora ma amana iri kaza zan rike wannan akwai jahilci ka amshi amana kuma sannan karshen ta ka zo ka ruguza amanar kuma kana ganin haddar kana dariya kana buga kafa kana ganin kamar kaci banza a tozo na siradi yana tozo guda bakwai siradi yana tozaye guda bakwai ka san a wannan duniya ake hisabi ko eh. to kuma aljanna tana can sabata bakwai to ana tsallake tozo bayan tozo ai ana nihin hawa bayan hawa har hawa guda bakwai ko takwas a wata mm. fada sannan a shiga aljanna annabi ke cewa hawan na ƙarshe mafi wahala na bakwai din ko na takwas shine hawan amana mm. annabi sallallahu alaihi wasallam ce na sha mamaki waɗansu mutane sun zo da azumi mai kyau da sallah mai kyau da sadakoki mm. da hajji da zakka duk sun yi amma a zo tozon amana saboda da suka wulakanta matan da suke aure to a mana da suka wulakantar da amanonin 'ya'yansu amanonin talakawansu amanonin makotansu amanonin wanda Allah ya jibinta musu cewa su kula da amanoninsu saboda wannan tozarci daga can su rikito tun daga sama ta bakwai an kusa shiga su rikito su koma su fada cikin wuta can cikin karkashin kasa can kasa ta bakwai daga can za su rikito kalli wannan sufar a yi sufa daga can saboda amana ta tozarta ma'aiki ya ce na sha mamakin mutanen da na gani da irin kyawun ayyukansu mm. kamar da zuwa za su wuce ashe akwai amanoni ba su ba su kula ba mm. da haka shugabannin nan ko masu neman shugabanci mm. wanda duk ya san ba zai rike amana ba kada ya nema mana wanda duk ya san ba zai rike amana ba kada ya nema don manzon Allah mai tsira da aminci Allah sabata a gare shi ya yi mummuna addu'a ga shugaban da aka bashi amana mutane ya tozarta annabi sallallahu alaihi wasallam da bakin shi mai albarka da bakin shi mai alhorma ya ce ya allah ina roƙonka duk wanda ka jibinta mashi al'amarin al'umman nan tawa ka ba shugabanci ya tsananta ma al'umman nan ya allah ka tsananta mashi allah duk wanda ya cutar da al'umman nan allah ka kadara mashi cutuwa addu'a manzo allah ko ai ga ma an karba gaskiya dan me zaka amshi abin da baka iya in baka iyawa kar ka nema amma in har za ka nema bai kamata ka ba 'ya'yan mutane kwaya ba naka suna makaranta ka ba kannan mutanen kwaya ka ba yayan mutanen kwaya ka ba 'ya'yan mutanen anguwa kwaya kai ka tura naka su yi nagarta Allah ai ba a zalimin kowa bane ba gaskiya shi lokacin masu ga gashi kuma 'ya'yan nasu sai su hana su bacci haka yake to ai haka yake mutum ya je ko dan nashi ya ba shi karatun idan ma ya ki karatun ko ko je karatun ya zame masa masifa saboda ya masifantar da wadansu iyaye da yayansu su ka matasa su ka matasa ya kamata su shiga hankalinsu su sani cewa rayuwar nan fa abu ce wacce take da bukatar ingantawa matuka musamman a wannan yanayi na matashi mm. alkur'ani yana alfahari da matashi addinin musulunci na alfahari da matashi mm. wuri nawa ne allah ya ambaci matasa da irin mm. kokarin da suke ko a suratul kafi mm. da allah ya ambaci ashabul kafi ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda matasa ne da suka yi imani da allah sai na kara masu imani to duk sadaka matashi ya rike addini yana son mahalicin shi sai allah ya kara mashi imani kuma sai ya kara mashi kusanci sai zama mai amfani mamadin ya zama taɓarɓararre ya buge a shaye-shaye sai ka iske ya zama mai amfani ga iyayen shi mm. ya zama mai amfani ga al'umma ta mm. ya zama mai amfani ga addini sai ka iske hatta yada addini ma su suke yi su ke da kwakwale za su je su zama su yi karatu mm. su ɗauki abubuwa na alkwari su saka a cikin kai su ɗauki hadisi su saka a cikin kai su koyi fiqhiyat su saka a cikin kai su yi ma addini hidima su tsaya suna kare mutuncin addini suna ciyar da addinin gaba eh. sun zama abin alfahari ga iyayensu eh. abin alfahari ga al'ummarsu abin alfahari ga Allah subhanahu wa ta'ala eh. da mala'ikun shi da su kansu ba su kawo da addini amma mutum ya zama dan kwaya ya zama barawo mai sace-sacen kayan mutane wace aka yi kenan kaga shi da yarda ce matasa su ji tsoron Allah su sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi amfani da matasa masu amfani masu albarka cikin ilmantuwa cikin kokarin yada addinin nan irin su abadila irin su abadila abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud bai ciki mm. abdullahi dan umar mm. abdullahi dan amr dan as mm. abdullahi dan abbas abdullahi hinna ga sunan su ne wanda suka ilimi suka tumbatsa suka yada ilimi addini ya karu da su to sai mutum ya buge ya zama in mahaifin shi ya tuna shi ba zai ji daɗi ba sai bakin ciki in ya gan shi ba zai ji daɗi ba sai bakin ciki in yi mu'amala da shi ba zai ji daɗi ba sai bakin ciki don me yadda aka bata mai rayuwa idan haka ya kamata matasan masu jaddada tunani mm. su ƙara gyara tunaninsu su mai da hankali su yi ilimi mm. su mai da hankali su zama masu amfani ga al'umma mm. domin allah annabi ya roƙi allah subhanahu ta'ala allah ya yawaita al'umma ta don yi alfahari da sun alƙiyama ta tashi ana alfahari ne a yi da mutumin kwarai ba kuma baya ba mm. matasa su ne abin alfahari mm. kowace al'umma to in abu ya zama haka kaga shi da lalace gaskiya Allah ya tsare amin kada ya zama a mutum duka biyu na farko ba a bashi ingantacciyar shugabancin ba sannan rayuwar tashi da yake zai dan ririta ta ita kuma abu ita ma a rushe gaskiya gaskiya ne to Allah ya saka da alkhairi to malam akwai wani batu shi ma da kusan laifi da da yawa mutane wanda suke zaɓar shugabanni suke yi shine kowane ɗan ƙasa an ba shi damar kati guda ɗaya da zai je zaɓe da shi to sai a amfani da ko dai talaucin da mutane suke ciki ko kuma jahilcin da mutane suke da shi ko sanin rashin sanin ya kamata sai a zo ko dai a ba su kuɗi ko kuma akwai waɗanda za ka gama wai sai a zo a ɗauki ashana sabulu riga mai hoton ɗan takara ko atamfa ko wani abu da irin wannan ko irin taliyan nan ta yara sai a basu sai su zaɓi wancan mutumin ba tare da duba da wannan shi duk da sun san cewa wannan mutumin kila da sun gwada shi ba su ji daɗi ba amma kuma yanzu ya ƙara zuwa yana neman ƙuri'a ta ta bin wancan hanyoyin bauɗaɗɗu ba ta zaɓen da suka yi mai na baya wani amfanuwa suka yi da shi suke neman su kara ci gaba da amfanuwar a sai wannan hanyoyin da ya ajiye su tsawon wannan shekarun yanzu ya ƙara dawowa da kokon bukata gaskiya ne to kaga kamar yadda na faɗa can baya mm. cewa zamani ne aka zo cewa uh, talakawa su suke zaɓa shugabanni mm. sannan kuma inda hankali mm. da tunani da basira da natsuwa wannan katin shine ake ce matsatsafi da tsatsafi kuma kogi ke cika mhm. ruwan sama da ake tsatsafi ne ake tsatsafawa haka ga gulbi ya cika mhm. da wannan kati ɗaya biyu ukun shine ake haɗawa mhm. a ce shugaba ya samu a dubu kaza inda a ce na tsohon mutane nan a ce hankalinmu na jikinmu don me mutum zai kwashe shekaru hudu yana neman aiki bai samu ba yana neman sana'a mm. bai samu ba ya tafi gona ma ya noma mm. ya gagara duk waɗansu wato damammaki na shi an toshe ko ba a kula da su ba mm. sannan kuma a ce baya da wani tunanin zama zama irin na sosai ya tunani ga wata magana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce annabi ka ce ma al'umma ka kul ma innama a'idukum bi wahida ka ce ina muku wa'azi da abu ɗaya ne tallin tal ina neman ku zo ku tsaya ga abu ɗaya menene ya Allah an taɓo mu lillahi ku tsaya don Allah saboda Allah masna kuna ku biyu wa furada ko kuna ku ɗaɗɗaya sun mata tafakkaru ku riƙa yin tunani za ku gano ma bi sahibikum min jinna annabin nan da aka aiko muku ya zo shirya da ku wallahi ba mahaukaci bane ba mm. ya taho da umarnin Allah da abubuwa masu kyawu game da rayuwarku mm. ana buƙatar mutum ya zauna rika tunani daga nan sai ina mm. daga can din sai ina game da makoma rayuwar shi shi karan kanshi tukuna game da makoman ƴaƴan da ya haifa game da makoman al'umma te to sai a wai gari yanzu mutum ya je ya ba da katin zaben shi an bashi shi kwalin ashara sai a waye gari mutum ya je ya bada katin zaben shi an ba shi naira dubu biyar naira nan dubu biyar ya kasa ta abin da ake ciki yanzu ya dauke ta ya kasa ta kwana talatin <laughs> dubu biyar ya raba talatin me za ta yi masa haka kamata a ce tunani akan mutane masu nagarta tunani akan mutane masu tausayi tunani akan mutane masu imani don a samar da wani yanayi mai kyau mm. ga al'umma ta da makomarta ga karan kanshi da makomashi mm. da zuba'a ce da makomarta <coughs> kaga kenan wato babban kuskure ne mutum ya wafintar da damar da yake da ita wadda wannan damar yanayi ya bashi Allah ya bashi mm. kuma da ita ake amfani nan mutum ya je ka ce wai in ma na saka ƙura'an zuwa suka sai abin abin da kake iya ka bar wa Allah sauran mm. ko wajen Allah aka tsaya dai ka gira kana da Um, hujja kana da dalili mm. kana da uzuri cewa ya Allah sai da na tambaya sai da na bincika sai da na tantance in ga waye cancanta iya abin da ya bayyana gare ni ya Allah shine na je na jefa mm. sannan abin da ya zame ya zame sannan abin da ya kasance ya kasance mm. balantana ma muna fata inda kowa zai tsaya tsakanin shi da Allah ba magana wai shi dan wani abu na zafi zafi ba na yanzu yanzu abu taba ka lashe da za a samar da sauyin mutanen su 'yan siyasa sun gama fahimtar su waye mu ba mu san ciwon kan ba ko kaɗan ba mu san ciwon kan ba ko misƙadaratin duk abin nan da ake faɗa wani ta bayan kunan shi zai wuce ana iya faɗa duk a yi kiran wani ce ai shi yanzu nan in za a yi masa maganin wa yanzu yanzu a bashi ɗari biyar zai bayar ba ruwan shi da an jima ba ruwan shi da gobe gobe ko ko ta lahira ce ma bai kula ita ba don wanda bai damu da gobe ba ta gobe ai goben lahira ma bai damu da ita ba tunda ai goben goben ne take yin goben lahira mm. tunda lokaci ne ko ake takawa lokacin sallah ya yi mm. lokacin azumi ya yi mm. lokacin haji yi mm. dukkan lokuta ne to wanda baya lissafi lokacin cikaga shine cikakken kifaffe saboda haka a yi hankali ba daidai ba ne ba bai yi daidai ba wani mutum ya sai da kura'a te ga inda bai dace ba inda ma ya dace ba sayarwa ake ba mutanen mu koya musu cewa za mu zaɓe su don allah in sun ba mu abu mu daure mu amsa abin nan mu kauda mai kai don su samu su kune su zo su shugabance mu in ka kalli yanzu wallahi daga yadda aka taho malam Muhammad Rabiu yadda aka taho cewa yanzu ba magana shugabanci sai ga mutumin da ke da kuɗi tun daga maganar primary elections ɗin can za ka gane cewa in dai a haka ne wallahi juma'an mu in ba wani abu na Allah ba mai kyau bace ba daga alhamis din saboda mutum ko ma waye inda yana da kuɗin bawa masu yana da kuɗin zai iya sayi mai masu delegates mm. eh, matsafi ne mm. barawo ne dan fashi da makami ne kidnapping ya samu kuɗi duk yadda yake ya samu kuɗi in yana da kuɗin da zai iya ba su wancan delegates din to shine shugaba yaushe za mu iya fidda kitse wutar da irin wannan fitina ya kamata a ce ko mutum na da kuɗi ko ba shi da kuɗi zai iya yin shugabancin nan mm. kuma wannan laifin ma ya tafi ga su kansu 'yan siyasan nan mm. 'yan siyasa in ba su yi hankali ba wallahi sai allah maɗaukin sarki ya yi ma al'umma masa sakayya a kansu mm. allah ya isan mutane sai ta kifar da su ta kifar da zuwa a su gaba ke daya sai da yanzu misali sai a ce yanzu mutumin zai takara gwamna zai sai um, tiket um, fom miliyan hamsin ko mm. dan takarar shugaban kasa miliyan ɗari mm. wani irin abu ne wannan shugabanci anya ba don allah ake yin shi ba shugabanci anya siyasa ne shugabanci anya sana'a ne sana'a ce abin um, kamfani ne da za a zuba jari ba kamfani ba ne ba mm. shugabancin nan ibada ce bauta ma allah ne da yi ma bayan allah hidima to su kansu 'yan siyasa su suka fara zaluntar mutane suka mai da abin kamfananci suka mai da abin neman kuɗi mm. tun da eh, mutum na son ya kamanta yana ganin badakarar da ake ciki yana ganin tashin hankali yana son ya taimaki al'umma ta ya sa mm. mata mafita bai da miliyan hamsin sai dai ya koma gefe shiru kaga tun daga na an ruɗa abu mm. su ji tsoron allah su canza wannan abu wannan zalunci ne zalunci ne suka ɗora al'umma a kai to kaga juma'ar ba su shimfiɗa alhamis mai kyau ba sai dai allah ka ji kanmu Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana ba don halinmu ba Allah ka tausaya mana ba don halinmu ba Allah ka mana sauyi amin amin mm. to malam gaba ta gaba wacce zan so malam ya kare mana jan hankali a kai shine magana kula da harshe a irin wannan lokaci ta kai ta kawo a irin wannan lokacin sai kaga kusan mutane sun maida kusan babu ma mai mutunci a cikin al'umma ko malami ko shugaba ko cikin waɗanda suke da shekaru in dai kun samu saɓani na siyasa to kowaye za a iya rufe ido a ci mai mutunci sai ka ga yaro wantakila ɗan shekara ashirin da ya samu dattijo ɗan shekara hamsin sittin saba'in yana gaya mai maganganun da kare ma ba zai ci ba malam ban san jan hankalin da za ka yi wurin kula da harshe a wannan bangaren gaskiya ne yana daga cikin musibun da suka samu na al'umma harsuna mu suna jijjirbo mana musibu albala'u muwakkalun bil mantiki fitinar rayuwa ana jingina ta ga mai hurtata shi zaka iske ba mu faɗa alkhairi sai mu rika jajjabo maganganu inda yake in sun fasaru wahala aka mu take komawa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira mm-hmm. aw liyasmut Mm. wanda duk imanin da Allah da ta karshe in zai faɗa ya faɗi alkhairi mm. ko ya shi to mafi yawa maganganunmu mm. za ka ji musamman abin da wato yake samun al'ummar namu na rashin mutunci yanzu na rashin ladabi na rashin sanin ta kamata hatta abubuwa na ladabin magana tsakanin mu da mahalicci sai ka iske ba ladabin magana shugabanninmu dai kamata wani lokaci in mun kuskure muka ga muna tsammanin kaza muka samu ba kazan ba mm. mai ta kokari mai ta Allah fadanci mai ta roƙon shi ya taimaka masu ya rika masu ya dafa masu a samu mm. su iya sai mu bige a cikin tsine masu albarka mm. mu bige a cikin zazzaga su mu bige a cikin faɗin miyagun kalmomi wanda ƙarshen ta miyagun kalmomi suka tabbata sai ga dai abin a kanmu ne tunda misali mutum yana da rashin nagarta mm. ka zo na da mutum kan rai bari amsa waya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barka zuwa afirka tv tiri da muke tare to malamawa. to malama murja kin ji batun da muke tattauna da malam ban san kina da tambaya ne shi kenan malama marja insha Allah idan da lokaci malam zai gaya miki insha Allah ta mun gode malama marja ta a karamaka allahu kaji abin da malama marja amma kafin mu zo ka ko bayani game da kula da harshe a irin wannan lokaci gaskiya ne mm. to kaga wato ta wannan fuskar kenan mm. mai imani in tashi zai magana mm. ya faɗi alkhairi ko ko ya fasa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun mm. atid ba abinda mutum zai faɗa face akwai masu kiyaye wannan maganganu nashi mm. annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum mm. zai suɓuta ya faɗo ta kalma bai jefa mata wata kula bai taɓa tsammanin wata abu ce kalmar walhali wannan kalmar ta yi sanadin dulmiya shi a cikin wutar jahannama yana tafiya ƙarƙashin wuta shekara 700 a cikin zarfin wuta saboda wannan ya sashe kalmar da shi bai ɗauka ta kalma bace ba eh. amma a wajen Allah ta yi mu ne eh. don haka ya kamata mu kama harsunan mu eh. mai imani in zai magana ya faɗi alkhairi ko ya shiru kuma shugabannin mu mu yi taimu musu addu'a da fata alkhairi sa'an nan tsakankanin mu mu girmama juna mu girmama juna mu rika rage ma juna wuri mu sani cewa duk mutumin da ya barar da mutuncin wani mm. don a taka mm. bai cuci wancan din ba kamar da ya cuci kanshi cutar da yake ganin ya yi wancan ya je ya barar da mutuncin shi ya zage shi ya wulakanta shi mm. to abin da ya wa kanshi na muni ya fi abin da ya ma wancan don me saboda sai an rama ma wancan din sai wani ya zo ya zudda mutuncin shi fiye da da mutuncin wancan kuma in yi rashin biyayya Mm. ya rashin mutunci ga shugaba mm. shi ma ta yi Allah ya naɗa shugaban a wata rana mm. a zo a yi masa rashin biyayya a masa rashin mutuncin kun ba zai ji daɗin haka ba da haka duk wanda baya son a sha to kada ya maunin sa a sha wanda duk baya son a gaya masa a sha kada ya gaya ma waninsa sa a sha da haka bakunan nan namu musamman social media wal iyazu billah social media wato ana wato barin magana a cikinta ana maganganu a ciki wanda yake kai ka ce gabaki ɗayan musulmi mm. mun manta da ma yalfizu min ƙaulin illa ladayhi raqibun atid ba mm. mai laffaza wata magana face an kwafe maganan nan gaba daya mm. mala'iku masu rubuta lada zunubi sun ɗauki abin da ya rubuta gabaki daya kuma wannan abin za a yi masa muhasaba akan shi muna manta da wannan gabaki daya mm-hmm. in kaje wani ya ɗauko wani abu na kazafi ko na sharri ya jingina ma wani Mm-hmm. wani lokaci ma da suna addini mm-hmm. yanzu siyasa ma ta zama yarfe yarfe ake na siyasa mm-hmm. yarfe a ɗauki mutum a liƙa masa wannan sharri a ce ya yi kaza a ce ya yi kaza wai da wannan ɗin ake gani za a kashe mai farin jini ko ba daidai bane ba ya kamata mu kama bakunan mu wanda zai buɗe baki ya magana ya faɗi alkhairi a cikin komai ko kuma ya fasa magana in dai musulmi ne shi in dai musulmi ne shi to ya yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin amanar da aka sa cikin bakin shi na harshen nan mhm. in ba haka ba ko ga can yayi asara gaskiya ne eh, Allah ya tsare mu amin Allah ya saka da alkhairi to malam kafin mu shiga malam malam Mamurja ta zo ta ce mi ratse <laughs> eh to malam Mamurja suna alsa ga mm. sunan Allah ya sanar da ni suna da dan yawa mm. da dan yawa magungunan alsa amma dai da sauri da sauri mm. wato ina ba da shawara a nemi bauri Eh. abubuwa masu bauri eh. wato kaman bagaruwa a samu eh. bagaruwa bagaruwa wannan tamu ta gida eh ya'yan nata wannan layin ko layin a bambare su a hidda seed din a hidda irin to kwasfan na ya'yan da ganyen na bagaruwa da sassaƙen na bagaruwa a ɗebe su sai a yi gari sai a samu nono ko madara ko yogurt mai kyau wanda ba shi da tsami sai a rika zuba teaspoon Mm. karamin cokali na garin bagaruwar wannan a gauraya a cikin nono a haɗe shi mm. a sha da safe a sha da rana in ya zama chronic ulcer din a mm. sha sau hudu a rana safe rana marece dare sau hudu in ko abin bai matsa ba kwarai sau uku a rana in allah ya so wannan ulcer za ta tafi akan ɗauki wato goruba goruba ta ka wannan eh, garin nata a haɗa shi kuma da garin ta um, bagaruwa ga yawa bagaruwa mm, ita ma sai a hada mm. ya zama sun ba da wani foda guda daya in an mm. samu dama a sa su quantity din ya zama daidai daida yawan garin goruba yawan garin abin ita bagaruwa bagaruwa akan hada ma gorubar da taura taura ita ma tana da bauri eh, da taura da goruba da ita ah, bagaruwa sai ai garun su gaba daya sai a rika sha suna da bada ita taura da gwargwa suna da dan zaki zaki wannan bada wani dan bauri bauri sai a hada mm. a cikin nono a kada ana sha sau uku a rana ko sau mm. hudu a rana duk yayi insha Allah ta'ala alsa za ta warke na to Allah ya saka da alheri <laughs> to to Allah ga wata wayar tana ƙara shigowa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu barka zuwa Afirka TV da muke tare to malama rukayya wace tambaya yake da ita zuwa ga malam to kwanakin bayan dai a cikin fasawa malam ya taɓa ba da wani addu'a wanda mata za su dinga yi saboda matsaloli da samun gobe zaɓe na rage guda ɗaya su biyu wata bayan na rage ɗaya amma ba su da ɗaya to wace kika riƙe malama rukayya hasunan ba wani ɗaya da mm. wasu Hmm. to shi kenan insha Allah za ki ji amsar da malam zai bayar yau mun gode malama ruqayya ta kan kallahu ka je tambayar malama ruqayya kwanaki a shirin fatawa ka ba da addu'a da za a dinga yi domin idan ana dan samun rashin jituwa tsakanin ma'aurata wacce addu'a za a dinga yi ta rike ɗaya dai to shine take neman ƙarin wasu addu'o'in gaskiya ne akwai ina ga ila in ba manta ba mm. na ambaci wannan addu'a mai kissa tana da kissa addu'ar wadda take kai ƙara halin da mutum yake ciki ne wajen allah mm. subhanahu wa ta'ala musamman mummunan hali mm. wani yanayi da mutum zai zauna yana ha'intuwa daga waɗansu mutane ko ko waɗansu aljanu daga abokan zama ko ko wani yanayi da yake ciki wannan addu'a kamar yadda lokaci ba zai ba mu kawo kisarta mm. amma annabi musa alaihi salatu wasalam ya yi ta wato lokacin da ya shiga wannan yanayi na wato tsakanin shi da fir'auna ya biyo shi mm. yana so ya tsallaka teku ga teku ya kawo ruwa ga mm. fir'auna walan ma tara aljama'a na kala asa musa inna la mudrakuna kala kalla inna ma iya rabbi sayahdin to wannan kalmar ita ce ɗayan biyun addu'o'in nan duka mm. sun taho la ilaha illallah al-azim al-halim mm. la ilaha illallah rabbul arshil azim mm. la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arshil karim na ko allahumma lakal hamdu wa ilaykal mushtaka wa antal musta'an wa bikal mustagath wa alaykal tukulan wala haula wala quwwata illa bika addu'o'in duka guda biyu suna da kisoshin su kuma kowannen su yana da karfi kwarai a wajen magana kai karar hali mara daɗi da bawa yake ciki mm. na ciwo ne mm-hmm. na danniya ne mm-hmm. tsakanin miji da mata na danniya ne tsakanin shugaba da mm-hmm. talakan shi mm. damuwa ce ta zuciya talauci ne mm. rashin lafiya ne duk ana kai karar wannan halaye wajen allah da irin wannan addu'in insha Allah ta'ala mhm. wato suna nan kuma suna da saukin samu a cikin mhm. eh, akwai hisnul muslim sannan kuma yanzu akwai abubuwa na google a hannun in ka dauki kalma ɗaya daga cikin su ka rubuta Allahumma lakal hamdu wa mhm. ilaikal mushtaka za ka ta hiddo maka sauran la ilaha illallah al-azim halim za ka ta hiddo maka sauran haka za ga yanzu ka dauka ka buga kalmomi a waya sai sai hiddo maka eh mutum na da kaman system laptop hakan nan in dai yana bisa internet internet mm-hmm. da kasa za ga an kawo maka su gasu nan sai mutum ya dauka sai ya fitar mm. eh insha Allah ta'ala na'am to Allah ya saka da alkhairi to ta shirin muna da an dan samu mun yi ratsi a kan abin da eh, muke tattauna to malam game da kyautata harshe da kai magana to malam yanayin da muke ciki akwai waɗanda zaka ga mutane sun kasu gida biyu akwai waɗanda zaka ga su abin da suke gani mafita a wurinsu shine su ta sakin baki su ta faɗo aibubbuka su zagi wani lokacin wani lokacin kuma ai kushe akwai kuma wanda zaka ga addu'a suka tunda dai an riga an fada hmm. to ana ta addu'a to malam ya kamata mutum ya tsinci kanshi a irin wannan yanayi wannan sunfin na biyu su ne masu hankali malam muhammad rabiu idan za ake ban kwana hmm. ba sai an dawo ba hmm. in mutum ya riga ya samu kanshi cikin wani hali na ni'yasu ko hali na kaico to kawai a sallama ma Allah subhanahu wa ta'ala a mm. huskanci Allah da halin mutum bai bata wani yanayi da yake cikin wanda wani yanayi na magana bakin shi mm. idan mutum ya samu kanshi a cikin wani hali mm. to yi kokari ya nemi fatawa ya nemi fiƙihun wannan mummunan halin da ya samu kanshi a ciki na kuma san in zai tambayi malamai in dai ba mutum bane mai yin abubuwa da ka za su gaya masu cewa tawali'u da rusunawa wajen Allah da ƙara mai da al'amura ga Allah shi zai sa masa mafita akan wannan masifar mm. ba ƙara kutse ba da ƙara muna na yanayi mm. da haka wanda ya samu kanshi a cikin wani hali wanda yake ganin halin bai mar daɗi ba mm. tunda komin kyawun yanayi sai an samu wani bai ji daɗin shi ba komin rashin kyawun yanayi sai an samu wani jin daɗin rashin kyawun yanayin amma shi ɗan shi a karan kan shi ne alƙalin kan shi kana cikin wani yanayi mutum ya ga bai ji daɗin abin ba in masifa ce yayi yi abin da wato ummu salama ta ruwaito daga mijinta abu salama cewa ma'aiki mai tsira da aminci allah tabbata a gare shi ya ce idan musiba ta samu mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati hadhihi wa akhlifni khairan minha shine allah can ya yabi mutanen kwarai da ya ce wala na balu wanda kun bishai min alkhawfi wal ju'i wa naqas min al amwali wal anfusi wath thamarat da ya ce me fa bashir sabirin su waye sabirin nan alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma ulaika humul muhtadun Allah ya ce ba makawa bayina ba makawa in jarabe ku da damuwoyi na yunwa na talauci na rashin lafiya na tawai 'ya'yan itace na duk wasu abubuwa da ake ce ma damuwa amma wannan kawai don in ji me za ku ce babashir sabirina eh. kai wa mutane masu haƙuri bishara eh. suwaye sabiruna nan alladhina idza eh. alladhina idza asabatu musibatun qalu sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu dai Allah ya samar da mu kuma in za mu yi makoma gare shi muke koma Allah mu halittarka ne kayanka ne mallaka ne duk abin da ga dama kake so shi za ka yi da mu Allah mun sallama Allah muna roƙon mahita wajen ka mm. ka fitar da mu daga wannan masiba kuma ka ba mu lada a ciki sai Allah ya ce wato wato waɗannan mutanen mm. ula'ika alaihim salawatun min rabbihim mm. wannan su suke da salatoci Allah na mun salati wa ula'ika humul muhtaduna ji shirye kai shirye ne da Allah ya musu kirarin shiriya na'am don me saboda sun mai da karfi da baya ga Allah bayan shiga su musiba kun ba wani mahalukin da zai irin wannan mm. sai Allah madaukakin sarki ya musanya mashi da mafi alkhairin abin da ya rasa sai Allah ya kawo masa mafita mm. sai Allah ya kawo masa dauki mm. sai Allah ya kurnye mashi wannan damuwar to Allah ya saka da alkhairi malam gashi an fara nuna mana lokaci yayi ban san kiran da zaka yi na karshe ga masu kallo ba game da abubuwan da muka tattauna to duka dai gaba daya abubuwan da muka tattauna Allah muna a gare ka mm. mun kuma fake gare ka muna bida a gare ka mm. Allah muna roƙon ka sauƙin duk abin da ya tsananta don sauƙa abin da ya tsananta a wajen ka abu ne mai sauƙi mm. yan uwa gabaki ɗaya a cikin kwanukan da ake ciki mu ɗunguma ina kiran mu gabaki ɗaya gabaki ɗaya mu ta sama al'amarin neman gafara Allah mu ta sama istighfari mafita ce kowane mai ɗaukanta mu rika istighfari karanci a rana sau ɗari ɗari kullum mm. kowane musulmi mm. wanda ya ji magana nan ya isa ga wanda bai ji ba mm. kullum mu yi istighfari ɗari za mu samu maganin wannan matsalolin gabaki ɗaya wurare da yawa allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da in mun ga matsi mu ta san mu istighfari in mun dabarbarce mu ta san mu istighfari in mun rikice Mm. mu ta sama istighfari in mun ga wani bala'i ko fitina mm. mu ta sama neman gafara Allah Allah zai kuranye mana don abin da ya faɗa mm. wato a faɗa Allah subhanahu ta'ala wurare daban-daban wuri mafi kusa da Allah madaukakin sarki ce ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna Allah bai sa su cikin kunci Allah bai musu azaba Allah bai saka su wahala su al'umma muddin kana cikin su annabi in kuma an ɗauki ana baya ciki mm. Allah bai saka su kunci Allah bai saka su wahala mm. in dai suna istighfari kaga kenan wanda ya zauna cikin kunci mm. ya yi nisa da istighfari ne alƙawarin Allah gaskiya ne kuma in ya faɗa yana cikawa subhanahu wa ta'ala ba ka da wanda ya kai Allah gaskiyar zance don haka ya ce in mun ka nace cikin istighfari zai sa mana mafita ina kiran mu mu nace a cikin istighfari za mu ga ƙarshen komai Allah mai da duniyar mu lafiya talau ya maida mana shugabanni ya zaɓa mana na kwarai ya tausaya mana kuma ya ya mana daga abin da muke ciki wannan shine kira na shine shawarata na'am tumala Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya mai da kai gida lafiya ya sanya kuma wannan kokari a cikin ayyukan na kwarai masu kallon mu duka duka nan muka zo karshen wannan shiri na musamman tare da Dr. Mala Ahmad Musa da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum wa rahmatullahi